Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa tare da Ibrahim Ka'almasi Garba ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata shida ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za mu fara da Najeriya inda shugaba Buhari ya naɗa sabon muƙaddashin babban sufeto janar na 'yan sanda. ya kasance an samu wannan canji kuma an ci gaba da mai da karfi wajen reform na 'yan sanda wanda wannan gwamnati ta fito da shi aiki domin a tabbatar da cewa an cimma burin nasarar ta kawo sabon sauyi ga ayyukan 'yan sanda a kasar nan. Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasir Batsari na tafe da rahoto na musamman. Wannan karan akan korafin al'ummomin alawa da wasu garuruwa inda aka kashe jami'an tsaro. Sannan kuma muna tafe da labarin wasanni daga jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Ibrahim Ka'almasi Garba da labarun duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tattalin arzikin duniya ya gaggauta farfadowa da sauri daga illar annobar corona fiye ma da yadda aka zata zai faru a cewar asusun bayar da lamuni na duniya IMF a yau dinnan talata. asusun imf ya ce yanzu ana kyautata zaton tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi shida cikin ɗari a wannan shekarar sannan zai daɗa miƙewa da kashi hudu da digo hudu a shekara ta biyu wanda wannan wani ci gaba ne sosai idan aka kwatanta da faduwar da ya yi bara da kashi uku da digo uku cikin ɗari yayin da aka shiga yanayi mafi muni na annobar cutar wadda ta bazu a faɗin duniya daga ƙasar china a ƙarshen shekarar 2019 amurka ta bayar da rahoton samun ƙarin ayyukan yi wajen 916 a watan maris yau ma ma'aikatar kwadago ta ce ayyukan yi sun karu da tsawon shekaru biyu tun a watan fabrairu wanda ya ɗara yadda abin yake gabanin barkewar cutar da kashi biyar da ɗigo ɗaya cikin ɗari ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla saba'in da biyu da suka ɓace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a faɗin gabashin ƙasar indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka mai yankin a makon jiya ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna sirioja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar ƙasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da taɓo al'amarin da ya daɗa kawo rudami a ƙoƙarin da masu ayyukan ceto ke yi na kaiwa ga ƙauyukan da ke can lungu mutane akalla 128 sun halaka baya ga wasu dubbai da suka rasa muhallansu. Ɗaya daga cikin wuraren da abin ya fi muni shine tsibirin Lambata, inda gidaje da dama suka lalace bayan da ruwa ya mirgino wani curin daskararren tanderu da tsaunin ililu wato loko ya amayo tun gabanin nan. Koriya ta Arewa ta ce 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci Olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a Tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar COVID-19. An yi wannan sanarwar ce a yau dinnan talata ta shafin intanet na yada labaran wasanni mallakar gwamnatin. Shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan Olympic na Koriya ta Arewar a ranar 25 ga watan Maris. Shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da kasa da cutar corona ta haddasa. Wannan ne karan farko da Koriya ta Arewa ba za ta halarci wasan Olympic ba tun bayan da ta ƙaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a Seoul. Rashin halittar Koriya ta Arewa wani babban cikas ne ga fatan Koriya ta Kudu na ƙara danƙon zumunci a tsakanin tsakaninta da abokiyar gabarta irin yadda suka cimma a wasan Olympic na lokacin sanyin winta na shekara ta 2018. Shugaban ƙasar Isra'ila Rubin Rivlin yau Talata ya bayar da sanarwar amincewa Firaminista Benjamin Netanyahu ya kafa sabuwar gwamnati. Wani zaben da aka gudanar a kasar a ran 28 ga watan Maris, wanda shi ne zaɓe na hudu da aka gudanar a ƙasar cikin shekaru biyu, ya kai ga rashin samun jam'iyyar da ta samu isassun ƙuri'u na kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Netanyahu zai samu wa'adin kwanaki 28 na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa kuma yana da zaɓin neman a tsawaita masa wa'adin da makonni biyu idan ta kama. Idan aka kasa kafa gwamnati a tsawon wa'adin, Rivlin na iya amince ma wani ɗan takarar kuma ya kafa gwamnati. Amurka da Iran za su fara tattaunawa da ba ta kai tsaye ba a yau dinnan talata a Biyana da zumar farfado da yarjejeniyar 2015 da ta takaita shirin nukiliyar Iran a madadin ɗage mata takunkumi. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka ned price ya gaya manema labarai jiya litini cewa manzan amurka na musamman kan batutuwan iran robert malley zai jagoranci tawagar amurka zuwa wurin tattaunawar a viana inda birtaniya china faransa jamus da rasha ke kokarin sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta da goma sha biyar sannan kuma ita iran na cikakken mutunta yarjejeniyar price ya faɗi yau dinnan talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar turai da iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata amurka ta ɗage ma iran yayin komawarta cikin yarjejeniyar a gaida ibrahim labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara da najeriya inda shugaba Muhammadu Buhari ya nada sabon mukaddashin babban sufetin 'yan sandan Najeriya Usman Alkali Baba don maye gurbin tsohon shugaban 'yan sandan Adamu Muhammad nan take. Wakilinmu na Abuja Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin bayani daga bakin ministan ayyukan 'yan sanda Muhammad Mai Gari Dingyadi wanda ya ce. kasan shi dama dig ne kafin a bashi wannan appointment yana in charge na force dig kuma wannan nadin ya fara aiki a kai tsaye wannan ya biyo bayan tantancewa da aka yi na waɗanda ke da haƙƙi wanda ake ganin son cancanta su zama IG. kuma shugaban kasa ya la'akari da kwarewa da dadewa cikin aiki da kuma kwazon ayyukan da suka yi ya zaɓi wannan ba Allah aka bashi wannan na da kwarya kafin a yi da kammala ƙa'idodin da ya kamata a bi don tabbatar da wannan aiki da aka bashi. A ta sani a shi ke da ikon na da IG tare da hulɗa da police council. To ina jin da yake bai yi wannan hulɗa ba haka kuma shi na kai shi yasa aka ba shi rikon kwarya kafin a kammala duk abin da ya kamata don ya zama cikin doka. Menene muhimman abubuwan da ake fatar shi wannan sabon safeto janar mai riko ya fara yi a magana kawo tsaro a cikin Najeriya? To kamar yadda 'yan Najeriya suka sani matsalolin 'yan sanda a kasar nan suna da yawa musamman akwai matsaloli wanda suka shafi kayan aiki wanda ba kammalalu wanda babu su isa su da motoci da gyare-gyaren gidaje da ofisoshin 'yan sanda da harkokin da suka shafi jin daɗin 'yan sanda su kansu wanda zai taimaka musu su yi ayyukansu ba tare da wasu tsangwama ba ko ba tare da sun wawaya su haƙi daro ko su wani ba wajibi ne ya kasance an samu wannan canji kuma an ci gaba da mai da ƙarfi wajen reform na 'yan sanda wanda wannan gwamnati ta fito da shi domin a tabbatar da cewa an cimma burin nasarar kawo sabon sauyi ga ayyukan 'yan sanda a ƙasar nan waɗannan abubuwan su ne muke sa ran sabon aiki zai mai da hankali a kansu domin a ga cewa an yaƙi matsalolin suke ba wannan ƙasa ta rashin tsaro a kowane bangare na wannan ƙasa ta a yanzu me ake fatar a yi da sauran mataimakan safeto general din shin za a yi ritaya ne ga wasu koko za a bar kowa ci gaba da aikinsa domin kada a rasa kwararru wato wanda za su taimaka mashi gurin aiki tsarin su 'yan sanda suka cancanci wannan abin za ga shi wannan wanda aka rada kusan shi ne kusan da most a cikinsu duk wannan da bai samu ba ba zai samu matsalar dole sai ya ritaya ba a cikin saboda kusan kowa shi nan kuma za su yi aiki tare da shi ba tare da wata zamba ba Allah yadda irin yaran da muke ciki yanzu ba mu son mu rasa ko hannu guda na ɗan sanda abin da muke so sai dai mu samu ƙari mu ci gaba da kalubalanta wannan matsala da muke ciki rashin tsaro a ƙasar shine kusan manufar wannan tsari da aka yi da shi a gaida Umar kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan.

saba eh, eh, yanzu kuma ga mustapha nasir batsari da rahoto na musamman a yanzu haka dai ɗaruruwan jama'a ne ke ci gaba da tserewa suna barin gidajensu tun bayan wani harin da 'yan bindiga suka kai da ya yi sanadiyar hallaka sojojin najeriya guda biyar tare da ɗan sanda guda a jihar neja da ke arewacin najeriya al'ummomin da ke zaune a garuruwan alawa da gyaramiya a ƙaramar hukumar shiroro dai sun shiga wani yanayi na tashin hankali jibrin abdullahi alawa shine shugaban wata ƙungiyar matasa a yankin na alawa ya ce tun bayan da 'yan bindigar suka kai harin da ya hallaka waɗannan jami'an tsaron mutanen yankin ke ta tserewa saboda janye jami'an tsaron sojojin da 'yan sanda da ma 'yan civil defense da aka yi daga yankin. barayi sun kawo ma military formation hari ala sun kashe sojoji da civil defense da kuma mobile police da ke ala mutum shida bayan sun kashe su daga baya sai suka je suka tura aka ɗauko gawa aka wuto da gawa da kuma wayanda sojojin da suke wurin nan to tun daga lokacin nan mutane suka tsorata da cewa tun da an yi withdrawing duka security formation na wurin kaga kowane lokaci barayin an ba su da barayin kenan za su iya kawo masu hari kowane lokaci mm. sai suka yi ta guduwa daga alawa so yanzu gari kuwa yanda suka yi anticipating din sai gashi barayin sun zo yan tsiraru da suka rage a garin suka yi ta guduwa to tun daga ranar nan har yau nan da nake ma magana kullum barayin nan sai sun kawo sai sun zo alawa yanzu sun zo sun fasa gidajen mutane kwashe abinci suke yi da kayayyakin da muke rage na mutane suna tafiya da shi kamfin su a ina ne kamfin nasu yake e to wannan yana cikin daji ne ba cikin gari ba ba za mu iya wannan ba ok to yanzu alawan kenan kana nihin ba mutane kenan yanzu alawa ba mutane mutanen da kenan yan tsiraru ne wayanda sukan dan yi gudu su hau kan tsoni su ne ma suke dan ba da update na abin da ke faruwa wurin kuma kuma an kwashe jami'an tsaron da ke wurin dama duka jami'an tsaron an kwashe su alawa ba kowa yanzu ba ma alawa kadai ba kaga kaman basa ba ma wata harin da aka kai musu kwanan nan kuma an kwashe sojojin da ke basa so da alawa da fasa, yanzu duk mutane sun gudu a wuraren. Na'am, to yanzu me kuke so a yi yanzu? Yanzu mu mu da gwamnati shine ta mayar da jami'an tsaron nan so da mutane su koma gidajensu. Shi ma dai Malam Ibrahim Fando Gari mazaunin yankin ne na Alawa ga abin da yake cewa wallahi yanke alau nan babu lahiya babu zaman lahiya kuma babu kwanciyar hankali ko alama da abu ma yanka gani wallahi ka tasa sai ka da hawaye don yanzu haka idan ka zo maraba alaura ka ba ba masaka ke da yara da mata da yara kanana da tsofaffi ma ba san ma inda za su tankara ba wallahi kuma babu abinci ko ruka a karfe bari ko abin mai ba shi komai wallahi don jiya ma mun je za mu da masa kaya kace wallahi a guje muka dawo da ni da abokan aiki na mai muka daban-daban muka dawo wallahi to babu jami'an tsaro ne wurin ko guda babu ko guda ko guda babu daga in ka daga bakin fandogari daga bakin fandogari abin da ya kai sai ka dangana da sai ka dangana da guru abin nan in fito ka samu ma'aikaci jami'an tsaro har gaba da basa duka babu kowa duk an kwashe su na'am to yanzu me kuka so wayi to mu yanzu neman tallafi da muke da Allah da ubangiji ya kawo mana tallafi neman da tallafi muke don Allah da annabi inda halin da gwamnati taimaka mana ta taimaka mana mu samu kwanciyar hankali da zamu samu zama lafiya babu abinci babu abin da babu kudin da za ka yi saboda sanin kanka babu inda za ka baka san kowa ba ya za ka yi yanzu alawan babu kowa kenan alawa babu kowa wanda kenan ko masu kokarin su dan hiddo kayan su su ma daji suke kwana ko jiya da dare jiya da yamma ma da yamma ma jiya sun zo garin shekarun jiya da yamma sun shigo wallahi kullum abin kenan abin kenan kullum yanzu duka daga bakin alawa daga bakin fando gari da har zuwa jaramiya alawa basa ta ginan kun bata gaude ina da kasa duk ƙauyukan da kasance gaba ɗaya babu kowa wanda kowa wani yake samu hito. kuma su wa'annan yan bindiga ana ganin su suna yawo a wurin ba wai su ba abin nema ba ne ma ba abin nema ba ne. wallahi tallahi mala nasiru, mu dai lamarin sai dai mu zuhiri mun dai kai kuka ga Allah ubangiji mana magani to kokarin jin ta bakin rundunar yan sandan jihar Niger akan wannan al'amari na alawa ya ci tura domin kuwa kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Wasiu Abiodun bai ɗauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta yi Allah wadai da kashe jami'an tsaron. Sakataren gwamnatin jihar Niger wanda kuma shine shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro a jihar Niger. Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ya ce suna ɗaukar matakan ganin sun maida jami'an tsaro a yankin na Alawan. Uh, na san kana da masaniya game da sojoji guda biyar da dan sanda da aka kashe hmm. na uku kenan hmm. kuma wannan ya ƙara tabbatar cewa jama'an tsaro suna nan suna ƙoƙarin su domin su kare ino jama'a da irin waɗannan ta'addanci da muke gani uh, so da yawa mutane suna ganin kamar cewa gwamnati ba ta komai amma Eh, alhamdulahi gwamnatin nan ta ci gaba da sa jami'an tsaro eh, a maganar da muke da kai akwai jami'an tsaro da a eh, kusharki akwai su a gari da kuma alawa hmm. da kuma nan shiyan sarkin fawa so wayannan da kaga an kai hari na alawa dama sun dan dade a wurin an kai su ne don su kare wannan hanyar da 'yan ta'addan sukan fito daga kaduna su shiga wurin su shiga wannan daji eh. to shirin musamman suka yi masu a ɗaruruwan su suka shigo suka yi masu wannan abin kuma alhamdulahi jama'an tsaron sun yi rawan gani ba don sun dage sosai ba allah na tabbaki daga dukansu sun kashe su Na'am, to yanzu za su koma wurin jami'an tsaron koko dai an raba. Eh dama ai shiri ne wanda yake wannan na security ne ba wai sun tashi wurin gaba ɗaya ba kenan. Na'am. sun dan janye ne su je a ƙara yadda za a ƙara ƙarfafa wannan tsaro. Eh. maganar da nake maka an kwaso waɗansu sojojin da kuma waɗansu 'yan sanda daga waɗansu wurare wanda za su je a ƙara ƙarfi domin a tabbatar cewa an ci gaba da gwagwarmaya na kawar da su na 'yan ta'adda a wurin Na'am. Akwai korafi na su waɗanda suka tsere suka koma sun yi sansani a fando gari. suna korafin rashin kai musu tallafi da sauransu dai. ban sani ba ko akwai wani shiri na yin haka din. A kowane lokaci gwamnati tana sane da idan haka ta faru. matsala guda kawai ake samu kuma matsalan bai wuce idan mutane suka ji waɗansu ma ko da ba kawo hada a kan ƙauyukansu ba da sun ji labari kowa zai tattara nashi ya bar gari ya fara zuwa wani wurin da yake gani ya fi masa ya fi masa sauki mm. to kaga idan ba an zo an tattance ba shin wane ne ya je wuri kaza ba za a iya kai wannan tallafi nan da nan da gaggawa ba mm. abin da muke da shi dama kasan muna da camp a kuta da nan Eh, gwada to wayannan dama camp ne an san kowane lokaci an san mutanen da suna zama kuma suna komawa hmm. so ana iya kididdigan su so amma yanzu da yake wannan ta faru jami'an mu na eh, emergency eh. za su je su je su tattance shin mutane nawa ne mata nawa ne yara nawa ne ina ne suke zaune domin a kai musu tallafi na gaggawa. Bayanai dai sun nuna cewa 'yan bindigar a yanzu suna ƙara yin ƙarfi a wannan yanki na Shiroro da kuma Sarkin Fawa. Wani lokaci ma har wa'azi suke yi a masallatan Juma'a na ƙauyukan da suka mamaye al'amarin da ke kama da mayakan Boko Haram. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Shekara ɗaya kenan da barkewa annoba virus cutar da ta kashe dubin dubatan mutane a faɗin duniya ta kuma kassara harkoki. Duk da yake an samu allurar rigakafin cutar har yanzu da sauran jan aiki. ni ban yarda da wannan rigakafin ba saboda ita corona ma kanta ni ban yarda da ita ba sashen hausa na murya amurka ya gayyato kwararru daga kasashe daban-daban domin warware abubuwan da suka shige muku duhu a game da annobar da kuma rigakafin a cikin shirin taskar voa na musamman ku kasance da tashoshin talabijin da ke nuna shirye-shiryen murya amurka a yankunan ku domin ganin wannan shiri ranar juma'a tara ga watan afrilu da kuma juma'a sha shida ga watan afrilu murya amurka duniya a tafin hannunku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger inda mako na goma sha bakwai na Super League na teburin kwallon kafa na wannan kasar ya ba da sakamako kamar haka. a s Duan ta Custom ta sha kashi daya da uku a hannun Union Sportive de la Garde National du Niger yayin da Racing ta Bukoki ta birnin mai ta biyu da biyu da Irana ta Arlit jihar Agadez. Olympic Football Club ta birnin mai ta karkara Esport ta zandar raci uku da daya yayin da Jangwarzo Football Club ta Maradi ta sha kashi a gida daya da banza a hannun GS Adar Tattawa. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Nijar yanzu haka dai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ita ce ke kan gaba da maki 38 sai ta biyu AS guard National de Nijar tana da maki 29 ta uku AS don ta Custom tana da maki 29 ta hudu AS Nijelak ta wutar lantarki tana da maki 28 Espoir ta Zandar tana ta biyar da maki 27 Jangorzo Football club ta maradi tana ta shidda da maki 22 ta bakwai as Sony sonidep ta man fetur tana da maki 20 sai irana ta ma'adanin uranium tana matsayin ta takwas da maki 20 olympic football club ta yamai tana ta tar da maki 19 ta goma as fan ta sojoji tana da maki 18 sai racing bukoki ta bambarin yamai tana matsayin ta 11 da maki 18 gs adar ta tawalle lele adar ita ce ta 12 da maki 17 bakwai a police ta 'yan sanda tana ta goma sha uku da maki goma sha shida ta goma sha hudu sahel sporting club ta babban birnin mai ita ce ta baya kutal da maki goma sha hudu kawai har yanzu dai akan wasannin kwallon kafa idan muka dibi halin da ake ciki a wasan champions league na club club zakarun nahiyar turai kuwa a yau talata ana can yanzu haka ana karawa ta kwata final ko kuma karbe final tsakanin real madrid ta spain da liverpool da kasar ingila yayin da manchester city ke karbar bakuncin borussia dortmund ta kasar jamus sai dai kungiyar real de madrid ta kasar spain din ba za ta yi dogaro ba a wannan wasar ta yau da dan wasan ta dan kasar faransa rafael varane bayan gwajin da aka yi masa a yau talata ya nuna cewa yana dauke da cutar coronavirus haka ma dan wasan ba zai halarci karon battle da za a yi na clasico ba a ranar asabar mai zuwa idan allahu ya kai mu tsakanin real de madrid da fc barcelona a teburin wasannin kwallon kafa na la liga na kasar spain haka ma ita ma kungiyar kwallon kafa ta bayern munich ta kasar jamus ko kuma almanya a yau talata ta ba da sanarwar cewa dan wasanta na gaba sarjin yabri ba zai halarci karawar da za ta yi a gobe laraba na karda final ko kwata final na champions league na kwallon kafa na nahiyar turai da paris saint germain ko psg ta kasar faransa ba saboda saboda ciwo da yake yi a makoshinsa kenan 'yan gaba-gaba da suka hada da lewandowski da nyabri ne na kungiyar bayern munich ta kasar alemany ko jamus ba za su samu damar bugawa club din na bayern munich karawar su a gobe da psg ba haka dai a goben duka idan allah ya kai mu laraba a ci gaba da wannan fafatawa na wasannin kwallon kafa na champions league na club club din da suka kasance zakaru a nahiyar turai fc porto ta kasar portugal za ta karbi bakuncin chelsea ta kasar ingila duka dai a wannan quarter final na champions league na kwallon kafa na wannan shekara ta 2021 haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. Kafin mu kammala shirinmu na wannan lokaci ga Ibrahim ya sake dawowa don karanto mana takaitattun labaran duniya. tattalin arzikin duniya ya gaggauta farfadowa da sauri daga illar annobar corona fiye ma da yadda aka zata zai faru a cewar asusun bayar da lamuni na duniya imf a yau dinnan talata asusun imf ya ce yanzu ana kyautata zaton tattalin arzikin duniya zai bunƙasa da kashi shida cikin ɗari a wannan shekarar sannan zai daɗa miƙewa da kashi hudu da ɗigo hudu a shekara ta da da ashirin biyu wanda wannan wani ci gaba ne sosai idan aka kwatanta da faduwar da ya yi bara da kashi uku da ɗigo uku cikin ɗari yayin da aka shiga yanayi mafi muni na annobar cutar wadda ta bazu a faɗin duniya daga ƙasar china a karshen shekarar 2019 ana kan shirin nemo da kuma ceto mutane akalla saba'in da biyu da suka ɓace a wasu tsibirai da dama na yankunan karkara a faɗin gabashin ƙasar indonesia bayan aukuwar wata mahaukaciyar guguwa da ta afka ma yankin a makon jiya ruwa kamar da bakin kwarya da mahaukaciyar guguwa mai suna sirioja ta haddasa ya janyo ambaliyar ruwa da kuma gocewar ƙasa wadda ta yi awon gaba da gadoji ta kayar da itatuwa sannan ta malale kan tituna da taɓo. koriya ta arewa ta ce 'yan wasanta na guje-guje da tsalle-tsalle ba za su halarci olympic ɗin lokacin bazara da za a yi a tokyo a wannan shekarar ba saboda annobar covid-19 an yi wannan sanarwar ce a yau dinnan talata ta shafin intanet na yada labaran wasanni mallakar gwamnatin shafin ya ce an yanke wannan shawarar ce bayan wani taro na kwamitin wasan olympic na koriya ta arewar a ranar 25 ga watan maris shafin na mai nuni da bukatar da ke akwai ta kare 'yan wasan daga abin da ya kira matsalolin lafiya na ƙasa da ƙasa da cutar corona ta haddasa wannan ne karan farko da koriya ta arewa ba za ta halarci wasan olympic ba tun bayan da ta ƙaurace ma na bazarar sama ta shekara ta 1988 da aka yi a seoul da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma da iran sauran manyan kasashen hudu na kokari ne su ga amurka ta sake shiga yarjejeniyar ta shekara ta da goma sha biyar sannan kuma ita iran na cikakken mutunta yarjejeniyar price ya faɗi yau dinnan talata cewa wani kwamiti da kungiyar tarayyar turai da iran da sauran masu ruwa da tsaki za su kafa shine zai shata tattaunawar ya ce tattaunawar za ta mai da hankali ne kan irin matakan da ya kamata iran ta ɗauka don ta nuna cewa ta koma mutunta yarjejeniyar da kuma irin takunkuman da ya kamata amurka ta ɗage ma iran yayin komawarta cikin yarjejeniyar gwamnatin ƙasar mozambique ta ce ta sake kwato yankin kasarta daga wata ƙungiyar 'yan tawaye mai alaƙa da isis wadda ta mamaye muhimmin garin nan na palma da ke gabar teku a arewacin ƙasar. ta yadda har ma dubban fararen hula sun fara dawowa suna tantance irin asarorin da suka yi. Mutane na sake dawowa to amma ba su da abinci saboda 'yan ta'addar sun wawushe komai. A cewar Agustinho Mutisi wani kwamandan sojojin Mozambique yayin tattaunawa da wasu 'yan jarida da gwamnatin ta kai su Palma ta jirgin sama ranar Lahadi don gane kansu. ranar 24 ga watan maris ne 'yan bindigar waɗanda ke ɗauke da rokoki da bindigogin yaƙi da kuma adduna suka farma garin na palma mai yawan mutane 75,000 a lardin cabo delgado mai fama da talauci amma kuma ke da ɗimbin arzikin ma'adinai. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu kuwa a madadin Ibrahim ka almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shi da kuma injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa ke mana fatan alheri.